malam wanda suka kasance suna gwagwarmaya wanda da dama sun san su a wasu kuma ba san su ba wasu sun san su to a yau da shi insha Allahu za mu tattauna zai ba da amsoshi da ikon Allah Allah gafarta malam assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh duk da masu kallon mu yanzu za su dinga gani kamar mun gaisa da malam hagu hagu ne a da dama muka gaisa yanayin tsayuwan wayoyin ne a hagu hagu suke tsayawa Wannan ƙa'idan turawa ne ba ƙa'idan mu ba ce. A malam ya hanya. Alhamdulillah. To masha Allah, masha Allah. Ya kuma aka ji da ɗalibai malam. Alhamdulillah. To masha Allah, masha Allah. Allah gafarta malam a yau muna da tambayoyi kamar haka. Tambayar mu ta farko ita ce ta fito daga wata baiwar Allah da take sunanta Maryam. Ta ce idan budurwa ta yi aure, wai an ce ana yafe mata zunubanta ga baki ɗaya?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 za mu ga cewa shi kansa dai wani ibada ne amma hanyoyi na gafarta zunubai wa'annan dama a bayyane suke ta hanyar istighfari wato mutum da kuma ya cika sharuɗa na tuba shi ne ya yi nadama kan abin da ya aikata sa'an nan ya yi niyya cewa ba zai ƙara komawa zuwa ga wannan laifi ba khas da kuma shauran laifuka wannan shi ne ya yi nadama mm. kan abin da ya aikata ya yi niyya kuma cewa ba zai ƙara ba to kaga amma a ce idan mutum daga ya yi aure mm. an yafe masa duk abin da ya yi <laughs> a shi ma aure wani ibada ne mai zaman kansa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa eh, eh, famar ragiba an sunnati falaisa minni duk wanda ya kyamata mm. sunna na ba shi tare da ni mm. wanda shi ma da ibada ne na musamman kamar yadda akwai wa'insu mutane uku da suka zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallama mm. suna tambayar ibadarsa a gida wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka faɗi cewa mm. yana kwanciya bacci sa'annan yakan tashi akwai wani bangare da yake ba wa iyalinsa mm. sa'annan kuma yakan yi azumi ya sha sa'annan yakan yi bacci kuma yakan farka sai suka ce cab ina mu ina manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya ce ya gafarta masa hmm. abin da yayi da abin da zai yi nan gaba manzo Allah sallama ma'asumi ne Allah ya tsare shi kamar yadda Allah ya ce inna fatahana laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima daga ƙarshe har sun tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirawo su ɗaya daga ciki ya ce shi kan ba shi babu aure a ina to manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam daga shi yanzu babu aure hmm. da ya ce cap ai yanzu daga yau hmm. mun yi ban kwana da bacci ba ba ni babu bacci ɗaya kuma ya ce shi kullun azumi zai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiran su hmm. da suka zo ya ce kun gani na fi ku tsoron Allah ya ce amma ina bacci ina tashi sannan kuma ina azumi ina sha sa'annan kuma ina auren mata ya ce famar gida an sunnati fa laysa minni shi yasa aure wani ibada ne na musamman wani ibada ne na musamman kamar yadda maza sallama ya kwadaitar wayansu malamai suna ganin yana daga yana da hukuncin al'ahkamu taklifiya wani aure wajibi ne a kansa wani kuma sunna ne wani mustahabbi ne wani makaruhi ne wani ma haramun ne ma yayi auren saboda ai manzon sallama ya faɗi yace ya ma'ashara shabab man a minkum ta falyatazawwaj to ba'a din nan mm. abubuwa ne wani suka ce jima'i mm. wato haƙƙi na saduwa na jinsi tsakanin mace da namiji wa'insu kuma suka ce ba'a din nan sana'a ne wayansu suka ce kaza to dai aure shi ma ibada ne na musamman amma a ce ko daga mutum ya yi shi kenan shauran duk zunubansa to in bai daina mm. yin su ba kuma fa wanda daga cikin sharɗin tuba sai ka daina yin zunubin kuma ka yi nadama a kan abin da ya wuce sannan ka ɗauɗa mara niyyar ba za ka ƙara ba wannan ita ce tuba ta gaskiya na'am to Allah gafarta malam tambaya ta gaba ita ce ina yawan samun ɓacin rai ya ce ina yawan samun ɓacin rai ya ya kamata in yi ma'ana yakan kasance ko da yaushe yana jin kawai sai ya ringa jin ɓacin rai a zuciyarsa to ya ya kamata ya yi ha korin zai ji ɓacin rai yana damunsa a zuciyarsa shi kuma ya mafita gare shi a karmakallahu to wannan kamar yadda ya tabbata a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai addu'a mm. wacce take ta ɓacin rai shine la ilaha illallahu al'azimul halim la ilaha illallahu rabbul arshil eh, azim la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim wato mutum ya ringa maimaita waɗannan azkar daga manzan Allah sallallahu alaihi musamman abin da ya kunshi ɓacin rai babu abin da ke kawo raka irin ambatan Allah shi yasa zaka ga ai bacin rai shi ma a zuciya yake ko a zuciya yake sosai to shi kuma zikirin Allah Allah ya ce alladina amanu wa innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah innu qulub shi yasa babu abin da yafi irin ambatan Allah shi yasa wannan addu'ar da na karanta addu'a mm. ce wacce in mutum yana jin bacin rai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan karanta ta idan aka duba cikin hisnul muslim azkar wani dan mm. littafi da akai dan karami haka zaka ga akwai wannan addu'ar shi ma a ciki Allah ya samu dace amin amin to akaramaka Allahu akwai kafa kaza misali da za a ce koko a abin kawai mutum zai yi iyakacin adadin da yake so ne to wannan ba za a ce kafa kaza ba mm. musamman yadda muka sani daga cikin nau'o'i na zikiri akwai eh, zikiri wanda yake muƙayyad ne hmm. akwai zikiri kuma mutulak wa akwai zikiri wanda aka ƙayyade akwai muƙayyad bi auqat akwai kuma muƙayyad bi adadin mu'ayyan akwai wanda aka ƙayyade wato da lokuta cewa lokaci kaza za a yi lokaci kaza za a yi lokaci kaza za a yi to wannan ba a yin su sai ga wannan lokaci wanda aka ƙayyade din za a yi sa'annan kuma akwai wanda shi kuma an ƙayyade shi da adadi cewa adadi kaza ne da adadi kaza da adadi kaza shi ma ba a so a ƙara kuma ba a so a rage don haka irin wannan babu wani adadi da za a ce gashi adadi kaza za a yi wato mutum dai zai yi ne har Allah maɗaukakin sarki ya kawo masa waraka don shi zikiri ambatan Allah magani ne wannan ina ganin shi ne abin da yake akwai na'am to akarmakallahu tambayar mu na gaba ah, ta fito daga wata mace ce take cewa ta kasance tana yawan samun wasu wasi a komai a lokacin da take lula sai ta ga ta yi uku ne ta yi hannu su uku ne ko su ɗaya ne ko su nawa ne sannan a wurin sallah ma sallah mai raka kaza sai ta ga kamar ta ƙara kamar ta rage wato dai a komai haka ta ce har ta a wurin yara misali idan yara suka yi fitsari haka mm. in ba ita ta yi musu tsarki ba mm. sai take ganin kawai wannan tsarkin bai yi ba Mm. akar makallau ta kasance a komai ma tana samun wasu wasi mm. akar makallau ya kamata ta yi wannan kuma to wannan dai farko ta ci gaba da addu'a Allah maɗaukakin sarki ya yaye mata don jarraba ne sa'annan kuma irin wannan mm. musamman wanda ke shakka game da abu wato yana gini ne akan yaƙini wa yayin da ka zo kana ibada sai kake ganin cewa raka'a kaza ka yi ko kuma kaza ka yi a ina ganin ban sani ba anya kwa a ci gaba a haka kwa eh mu ci gaba kawai a karatu ba matsala na ga akwai ba matsala a ci gaba kawai don haka wannan ita kawai abin da ya kamata ta ringa tun da ya zame mata jiki mm. kawai ta ringa ɗauka cewa ba ta ba yanzu ta yi idan kuma sallar ce haka ya zamanto cewa tana ganin cewa a'a raka'a huɗu ta yi ko uku hmm. to sai ta bar shi a tayi uku wato shi ne kamar gini akan yaƙini wannan ya zame mata larura kenan haka za ta ci gaba da yi hmm. to amma kuma akwai buƙatar addu'a na'am to akar makalla a kowace addu'a ne na wasu da za ta iya yawaita yin shi saboda abin ya ragu gare ta ko ko ya ya kamata ta to shi dai irin wannan daga shedan ne mutum kuma abin da ake so irin wannan ya ringa neman tsarin Allah daga shedan ko da yaushe musamman mm. guraren da Allah madaukakin sarki ya fi karɓa addu'a musamman yayin da mutum ke cikin sallah ya yi sujjada to ya san abin da ke damunsa a wannan lokaci sai ya gaya wa Allah Allah kuma yana ji kuma Allah zai amsa masa na'am na'am To, akarmakallahu, akarmakallahu wannan tambaya ta hudu cewa yayi, a ranar Juma'a ce ta kasance janaba ya kama shi. Hmm. To ya ya kamata yayi? wani niyya zai yi? Wankan janaba zai fara niyya ko ko a'a zai yi wannan ne zai yi niyyan wankan Juma'a ne ko ko zai haɗa niyyan gabaki ɗaya ne? Ya ya kamata yayi? irin wannan idan ya faru yana daga cikin suwar wanda malamai suke ambata akwai wata mas'ala wacce ake ce mata a kufin finniya wato kuma malamai sun yi istinbatin wannan mas'alar ne cikin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama innamal a'malu binniyat mm. wa innama likulli ma nawa wa inna mali imri'in ma nawa da haka irin wa'annan musamman idan wanka kwatankwati ne na juma'a sai ya haɗu da mutum yana da janaba mm. wato ko kuma mace tana za ta wanka na al'ada sai mm. kuma ya haɗu da wani wanka mm. to irin wannan mutum zai iya haɗa niyyar ya yi da niyyar wankan janaba kuma da niyyar wankan juma'a shine a tashriku fin niyya ya halatta ya haɗa niyya wato ya niyya wancan ya niyya wannan diyayi Mm. a aiki guda ɗaya wannan shi ne abin da yake to wanne zai fara gabatarwa kenan ko kawai kowanne ya yi a farko misali ko ce na yi niyyar wankan juma'a a mm. cikin a cikin zuciyarsa ko ko a'a zai fara cewa na ya fara niyya na farko niyyan wankan janaba ko ko ya kamata ya niyya to ai malam mm, eh, mm, eh, <laughs> ah, ai ba a yin magana ko a zuciya sai dai yayin da ya hararo abin yawa to shi din ne da nake <laughs> yawa yayin ne ko kuma zage zage <laughs> yayin da ya hararo abin a zuciyarsa a lokaci ɗaya da ya fara Mm. zai yi niyan ne a lokaci daya tunda dai ya san abin da ya same shi mm. janaba ce kuma ya san juma'a ne to daga sanda ya zo zai yi wankan mm. kamar yadda malamai na malikiya ne suka fi yin bayani dangane da dole ne sai mutum ya yi muƙarana tsakanin farkon aiki da niyya dole sai ya haɗa su kamar yadda ibn al-abidin ke cewa a cikin hashiya ya ce la biniyatin mata'akhira yace li'annal juz khali an niyya lam yaqa ibadatan yace ba a lura da ba a izina a lura da niyya wacce ta zo daga baya shi yasa ita a farkon aiki ake santa mm. yace saboda gabar da ta afku ko bangaren da ya afku na aiki babu niyya shi yanzu ba a matsayin ibada ba ne saboda innamal a'malu bin niyyat shi yasa a lokaci ɗaya zai niyyar guda ɗaya a tare da niyyar wancan da niyyar wannan to akan makalla har yanzu dai muna nan akan maganan na'am sai dai kamar wanda na ji uwa ka yi bayani mm. cewa wace niyya zai fara hararowa eh, eh, ko to wannan kuma akwai malaman da suke ganin cewa ai niyyan na wajibi saboda shi wankan juma'a karkari mm. ka ce mustahabbi ne kamar yadda banda dai zahi wannan banda yan zahiriya su ne suka tafi akan wajibi ne mm. amma wankan juma'a mustahabbi ne wannan kuma wanka ne na wajibi to kaga wanda ke gaba shine wankan janabar kenan to amma duk yayi su a tare wannan shine abin da yake akwai masha Allah to lahu wannan yace yana cikin wankan janaba ne sai ya zamto ya gama wankan janaba sauran kafa kawai ya rage ya gama wankewa to sai ya zamto ruwa ya kare masa to lahu yanzu zai iya fitowa ya zo waje bayan ya sa tufansa ya zo ya wanke ƙafan koko ko ya ya kamata ya a wannan lokacin koko in ya fito ya zo ya wancan ta lalace wankan ko ko ya dai ya kamata ya yi akarama kallau to akwai abin da yake kaga da na alwala ne shine zai zo na musamman ma na'am musamman yadda ake gani hmm. cewa shi yasa zaka ji daga cikin farillan alwala suna cewa akwai alfawru na'am hmm. wato gaggautawa na'am daga ciki yadda musamman malaman malikiya suke kaddara ne kada ka bari hmm. ka wanke gaba ɗaya ba za ka wanke ta gaba sai wannan ta bushe sannan kuma hmm. ka wannan a wannan haramun ne don uwa mutum zai kai ya bata ayyukansa kuma Allah yana cewa wala tubtilu a'malakum amma wannan da yake wanka ne kuma larura ne in dai lokacin ba yayi tsayi bane ne hmm. na cewa da ya fito ya ƙara ruwa ya koma a haka idan kuma daga farko ya fara ɗin ma to wannan kuma zai samu ziyada na lada ne ma to amma irin wannan sai mutum ya kiyaye kafin ya shiga ban ɗakin ya samu ruwa wanda ya san cewa zai ishe shi saboda kada a samu wannan matsala akar makalla tambayan a gode wannan dai maganar wankan janaban akar makalla shi wankan janaban nan da ake ta tattauna ana yawan sa to ya ake yin wankan janaban nan wankan janaba kamar da yadda aka sani akwai sifa ne guda biyu akwai sifatul ijiza akwai kuma sifatul kamal wato akwai wanda siffa ce cikakkiya wanda ita idan mutum ya tashi mm. hadda alwala zai yi akwai kuma na wancan wanda in yi niyya hmm. kawai daman saboda su duk rukunai na wanka ko in ce wajibai na wanka hmm. shine akwai niyya sannan hmm. gama jiki da ruwa kowane waje ka tabbata mutum ya wanke amma wannan shi sifatul kamal mutum zai fara zai yi tsarki kenan zai fara wanke hannunsa sa'annan sai ya yi tsarki in ya tsarki sai ya ƙara wanke hannunsa haka da sabulu idan na akwai in kuma babu ya samu ƙasa haka mm. ya wanke to bayan ya yi wannan sai ya zo ya yi alwala cikakkiyar alwala yadda yake idan zai yi sallah bayan ya wanke hannunsa kenan ya yi tsarki kenan sai ya zo ya yi cikakkiyar alwala in ya gama cikakkiyar alwala wato kansa zai ɗibi ruwa haka so ɗaya ya mm. wanke kai ya wanke nan duk cikin gashinsa haka mm. ya ƙara haka ya sa so uku mm. sannan ya ƙara haka har so uku bayan ya yi to sai fara wanke ɓangaren damansa nan daga hannu zuwa ƙirjinsa zuwa nan har zuwa can ƙasa nan ma ya wanke hannun hannun ya wanke ko ina, sannan kuma hannunsa ya tabbata ko Mm. ko eh, kowane waje dai da ƙafafuwansa kuma sannan yana da zaɓi wato gurin alwalar zai iya bari wato in ya gama alwalar ya zo wanke ƙafa ba zai wanke ba mm. wato sai ya bari sai ya zo wanka haka a ƙarshe sannan sai ya wanke kuma zai iya yin alwalarsa har wanke ƙafa ɗin cikakkiya ina ganin shi ne abin da yake sannan kuma akwai mm. wanda yake shi kuma niyya ne wanda idan mutum ya yi niyyar wanka ko da kwarin ruwa ya a jikinsa gaba ɗaya ko ya sa mm, shaya mm. wannan shi ma wankansa ya yi inda akwai niyyar na'am to shikenan ko na'am shikenan na'am tambayar mu ta gaba mace ce ta haihu mm. bayan ta haihu da kwana arba'in sai ya zamto mijinta ya neme ta amma ma'ana ya neme ta don ya biya bukatansa da aka saba To sai ta ƙi ba shi haɗin kai. Sai ya ce ta tafi gidansu. Sai ta kama hanya ta tafi gidan nasu. To har dai ta sake dawowa ya ce ba na ce ki tafi gidanku ba sai na zo. Hmm. Sai ta tafi gidan nasu. To bayan ta tafi gidan nasu aka rama kallahu sai ya zamto shi bai bi ta gidan nasu ba ke ɗaya. Hmm. Har ɗan ya kai ɗansu da suka haifa wannan ya kai shekara uku. Mm. Da ko kula ɗin baya yi to sai ya zamto daga baya ya ɗan fara turo ma ɗan tufa haka da sauransu ɗan dai wasu abubuwa ƙanana. To daga baya kallahu har an kai shekara uku kai har ma an kai ah, shekara shida za mu ce kenan tunda ɗan har ya kai ya gama primary school. Mm. Banda wannan yanayin da aka shiga da yanzu su ne za su fita mm. daga firamare school. To amma kallahu tun da ya ce mata ta je gidansu nan har yanzu ba ta sani ba sakakkiya take ko ba sakakkiya take ba ya ya kamata dai ta yi yanzu shi bai ce mata ya sake ta ba to ya dai ya kamata ta yi akar makallau to <coughs> farko dai a wannan akwai sakaci gaskiya musamman na bangaren iyaye wanda kuma irin wannan yakan faru da dama idan aka ce mutum yana auren yakku mm. sannan kuma ya ce ta zo gida mm. tunda idan sakin ta yi za ta zo da takarda ko za ta yi bayani ko cewa gashi ai ya ce ya sake ta amma cewa ta taho gida mm. wannan zai iya ɗaukar saki zai iya ɗaukan ba saki ba to abin da ya kamata a yi a wannan lallai a neme shi a ji me yake nufi saboda akwai saki wanda yake sarihi ne akwai wanda kinaya ne kamar mutum ya ce mm. ilhaqi bi ahliki wato tafi gida wanda kaga hakan ya faru tsakanin nana aisha da manzo Allah sallallahu alaihi kaga to irin wannan tafi gida zai iya ɗaukar a'a tafi gida na sake ki ko tafi gida haka sai an kwana biyu dai ki huta sannan sai to kaga irin wannan dole ana neman aji cewa me yake nufi to mutukar shi ba a ji ta bakinsa ba tun farko cewa me mm. yake nufi sakatta ko ba wannan ba ta ne a kansa mm. to wanda kaga a matsayin ta na mace mm. kuma wacce take da aure ta saba saduwa da ɗa namiji to kaga mm. a ce har ta shekara ɗaya a ce wannan babu wannan kaga akwai cutarwa wa dai wanda an samu dai matsalar ne daga wurin iyaye tun farko ya kamata su kiransa su tambaye shi in ma ba su iya ba su kai shi wurin alkali me yake nufi shin ya sake ta ne ko kuma a'a mm. shine abin da ya kamata a yi na'am to akara tambayar mu ta gaba Ta ce malam don Allah ina da tambaya. Kuɗi ne ko ya ce malam don Allah yana da tambaya. Kuɗi ne na marayu ba a raba su ba har ya kai adadin zakka. Shin ya halatta a fitar musu da zakka ko kuwa? Na gode malam Allah ya saka alkhairi tambayin da yayi nan? To, mm. irin wa'annan kuɗi na zakka mm. kamar yadda wato yake idan shi mamaci ya mutu. Na'am. daga sanda ya mutu to wannan dukiyar ta ciru daga gurinsa ta koma gurin magada don haka to duk wani abu da yake wajaba a cikin dukiya wannan yana kan wannan dukiya mutukar juya ta ake har ta kai zuwa ga shekara shi yasa ake so wato mutum yana mutuwa a yi gaggauta a raba gado a yi gaggawa a raba gado ba don kuma saboda kada wani ya dogara mm. ya ce to aini yanzu yaya za a ce in fidda zakatun da ni ban san nawa ni na mallaka ba da kamar an raba an bani ne mm. to sai in ga nawa ne amma mutukar ana juya wannan dukiya har ta kai lokacin da za a fidda zakka dole ne a fitar da wannan zakka shine wannan abin da yake abu na'am to rama tambayar mu ta gaba yake cewa da zaran saurayi take cewa kai da zaran saurayi ya zo wajena sai in sai in istikhara mm. sai ya gudu har sau bakwai hakan ya faru ya sake maimaituwa kusan mazaje ne su bakwai mm. kunci na farko ya zo na biyu ya zo na uku ya zo sai ta yi istikhara magana ta fara ɗan kankama kaɗan haka to kawai sai abin ya watse to ya ya kamata ta yi kamar yadda ta faɗi cewa tana istikhara daman mm. ba ba abin da yafi wato ga mutum musulmi ya bai wa Allah zaɓi mm. kamar yadda hadisin jabir kenan yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallama yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna mm. kama yu'allimuna surata min al-qur'an to sallama wato ya kasance yana karantar da mu istikhara hmm. shine neman zaɓin Allah kamar yadda yake karantar da mu sura daga alkur'ani ya ce dan ɗayanku wato ya yi niyyar yin wani al'amari ko menene iza hmm. hamma a hadukun amri to in ɗayanku ya yi niyyar yin wani al'amari fal a taini min gairil farida thumma liyaqul allahumma inni astaghfiruka hadda zuwa ƙarshe to wato idan mutum yana irin wannan kuma sai ya ga cewa ya yi amma kuma shi Allah ya canja wannan lamarin mm. kawai farko akwai kaddara na Allah kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar kuma mutukan mutum ya yi imani zaɓin Allah ɗin yake nema sannan sai abin ya rabu mm. to wannan kada ya fidda tsammani cewa ko ya ga cewa ai Allah baya amsa addu'arsa ya yi mm. istikhara din amma gashi shi abin za ta wa a tunaninsa ne yake ganin cewa a'a ko mm. yana hango akwai matsala amma a gurin Allah babu matsala mm, kila ba alkhairi bane shi yasa yawa kuma akwai jarrabawa na Allah kamar yadda na ce Allah ya faɗi inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar ta yi me shi lokacin da Allah ya yanke zai jarrabe shi na jinkirin da zai lokacin bai ba to kaga ga wannan lokaci ba lalle bane kuma a ce shi mutum mm. abin ya tabbata sai dai ta ci gaba da addu'a kuma ta kaddara hakan shi ya fi alkhairi har ga Allah mm, gaskiya ne shine abin da yake ai a cikin annabawa ma kamar akwai wanda bai taba aure ba ko e, to da ko haka ne ko haka to wallahi ni ma ban sani ba akar makallahu <laughs> to na'am akar makallahu tambayar mu ta gaba ah, ta ce a yi wa mata nasiha ita ce dai mai tambayin ne A yi wa mata nasiha a kan lesbian ma'ana eh, ba akwai mata da dama da suke zaune a Saudiya. Mm. Ta ce sai ka ga mata sun kasance wai suna neman mata junansu suna wai soyayya tsakaninsu. To shi ne take neman malam don Allah ya kokari da Allah ya janyo hankali a kan waɗannan matayen musamman waɗanda suke ƙasa mai tsarki. Za ga sukan nemi junansu wasunsu ba duka ba don dama ba duka aka taru aka zama ɗaya ba sai take neman malam ya janyo hankali a kai kuma hukuncin hakan na gaskiya wannan yana daga cikin kabira babba kuma mutum ya rasa inda zai saba wa Allah mm, sai gari mai tsarki wato wannan mutum akwai izgilanci ga Allah akwai wato izgilanci ga Allah saboda gari ne wanda Allah ya ɗora wa dukkanin musulmi hmm. inda Allah ya hore masa ya samu ikon zuwa gare shi wajibi ne akan sa ya je ya hajji wanda kuma ba ma mutum ma ya yi lalata ba ni fatar haka ma ya Allah ya ce sai ya yi masa azaba kamar yadda Allah ke cewa wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin hmm. nuziqu min azabin alim ko hmm. eh Allah maɗaukacin sarki ce duk wanda ya nufaci wani mummunan abu ma anan a garin makka to Allah sai ya ɗanɗana masa azaba me mai tsanani Allah sai ya ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi hmm. to kaga wato wato ya yi nufin ma zai yi kenan to kaga ballantana wanda kuma da ya je hmm. sai yake aikata abin da yake mafi muni gurin saban Allah wanda kamar ta kaga musamman ma in ka duba haka mm. za ka ga maza waɗanda suke fa mm. don ka fahimci cewa addinin musulunci ko Allah ya kyamaci wannan abu ko namiji aka samu wanda yake yi da dabba mm. a ka'idan musulunci za a kashe shi ne a kashe dabbar ka duba fa dabba ce amma saboda munin abu sannan kuma yanzu ga mace da mace kaga wannan ba karamin saban Allah ba ne sai dai abin da nake janyo hankali ga su masu yin wannan harka shi ne shi dai mm. Allah mai gafara ne kuma abin da Allah baya so shine ne wato taurin kai kuma kana nuna ka saba wa Allah kuma ka ringa bayyana ma kana takama da wannan kamar yanzu mutum bai yi a nan ba sai je can kasar mm. Allah kasa mai tsarki wanda dukkanin musulmai suna zuwa can saboda alfarmar wannan gari kaga akwai izgilanci ga Allah to amma idan mutum ya ji tsoron Allah mm. ya shirye ya koma zuwa ga Allah kuma ba a shiga tsakanin mm. Allah da bawa sai dai abin da nake janyo hankalin jama'a su ji tsoron Allah akwai waɗanda suna wannan harkar Allah ya karɓi rayuwarsu to kaga irin wannan abun mutum wato za a ji masa tsoron azabar Allah saboda mm. kai yanzu a matsayinka na mutum mm. wanda kai imani da Allah cewa mm. akwai ranar alkiyama to ka zamanto cewa kana saban Allah cikin wani yanayi aka sa mai tsarki mutum a ce ya mutu cikin yanayin da yake wannan abu kaga ya ringa hararo abin da Allah zai masa na azaba don haka mutum ya ji tsoron Allah ya bar saba wa Allah ko a wani gari ne ballantana kuma a ƙasa mai tsarki Allah madaukakin sarki ka tsare mu amin amin na'am to Allah gafarta malam wannan tambayan take cewa yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam da fatan an yi ni lafiya don Allah tambaya nake ni ce Ok mace ce wannan ta ni ce muka yi alkawari da mijina cewa in na zo Saudiya shekaru biyu in koma gida. To, na shirya zan tafi coronavirus ta zo kuma bayan an buɗe gari wallahi wani iftila'i ya same ni ya mai a gida Najeriya. Shi kenan muka yi magana da mijina, shi ne ya ce tun ga abin da ya faru da ke, to ki tsaya ki ƙara nima ma sai ki mene sai ki taho. Yanayin rubutun da ta yi ne akwai ɗan mishkila kaɗan kaɗan haka. To bayan hakan dama na yi awon dala kaman dela ta ce ma ko akarmakallahu mm. awon dela to mm. amma mu ce dala mm. awon dala ɗin nan ga take so ta ce da aka kai gidan shi sai na ce ƙanwata za a kai gidanta. Shi ke malam ya yi min voice mara daɗi har da cewa shi ba da yawunsa nake zaune ba a can mato ƙasa mai tsarki kenan. Mm. Makomar wannan al'amari kuma na kira waya har sau shida amma ya ya ƙi ɗagawa hmm. don in ba shi ma'ana abin da na fahimta malam akar makallahu tambayan da take yi wato kuɗi ne hmm. ta turo amma maimakon ta tura wa mijinta hmm. sai ta tura ma ƙanwanta kamar haka tambayan ta yake nuna don har yanzu tambayan ni na ji kamar akar makallahu ko ka gane tambayan <laughs> saboda yanayin rubutun da take yi ne da ta yi eh, idan da wannan to idan da da wannan ne da tunda yanzu ba zai yiwu a gane mm. abin da take nufi ba ballantana a san amsa da ta yi voice message haka idan ta yi insha eh, Allah sai a amsa mata sai a amsa nan gaba to akara makallahu ta ce wannan ta ce salam wai wasu suna cewa mafarkin bagaruwa. ruwa bakau da ruwa. Menene eh, mafarki mafarkin bakau da ruwa? Bagaro kenan ko? Ko bakau da ruwa? <laughs> kalla mala ai. Bakau dai ta ce ne to kaga malam ku ne Kanawa ko kuka ah, fi mu sanin. Ai <laughs> kalla to. <laughs> Ai ni ma ban sani ba kuwa sai dai da kamar akwai Hausawa. Hmm. Shi ne amma ban sani ba kenan ko wani irin mafarki ba ne kenan. Wani irin fassara yake da shi? sai kuwa. Eh to, to akarama kallahu tambayar mu ta gaba ah. ta kusa da ta ƙarshe kenan ina gani. A ah, ta ce mijina baya iya saduwa da ni har tsawon shekara har tsawon shekaru da yawa. Mm. Ma'ana ta kai kusan shekara uku har ma haka tana tare da shi tana haƙuri. Bayan daga baya kuma har ma sun nemi magunguna akarama Lahu, abin bai dawo daidai ba to ya ya kamata ta yi daga ƙarshe dai ma dai abin da ta ce har sun rabu da mijin saboda ta ga ba za ta iya zama da shi ba saboda tana ganin akwai cutarwa a tattare da ita sosai a sai daga baya da ta dawo gida sai ga wani kuma ya zo yana neman ta bayan ta yi wannan ta yi tsarki sai ga wani ya zo yana neman ta to yanzu tana neman shawara ne aka rama kallawo hmm. ita dai in ta koma ba za ta iya juriya ba ta ce saboda har yanzu ita yarinya ce hmm. to ya ya kamata ta yi a shi hmm. wancan ne ya dawo ko kuma a'a shi wani ne daban ya zo eh da wani daban ya zo sannan kuma wancan ma yana ta so ta koma gidansa yana matukar ganiyan santa sosai a karama kallau kamar yadda ta yi bayani hmm. yana tsananin santa tana tausaya mai amma kuma tana jin tsoron Allah domin baya iya biya mata bukata na saduwa. To. Ya ya kamata ta yi a wannan yanayi? Wannan abin da ya fi kuma mm. ya fi dacewa shi ne, kamar yadda muka sani daga cikin haƙoƙi. Mm. Wato na mata da Allah ya ɗora a kan mazaje akwai mm. wato alaƙa ta jinsi kenan wannan ta saduwa. Wanda shi ma haƙƙi ne daga cikin haƙoƙai. To. tunda ta faɗi cewa haka za ta iya mm. kaiwa tana tsoron Allah mm. wannan kada ta duba abin da ya zamanto cewa zai mm. kai ta ga zuwa saban Allah saboda ta faranta wani ko ta faranta wa kanta ko ta zaɓi wani abin da take ganin zuciyarta ya fi mata kuma ga saban Allah duk yadda mutum dai zai bi ya daure ya yi ƙoƙari kada ya saba wa Allah idan ya nemi magani an tabbata ya warke mm. kuma ita tana son sa to ai da ai daman wannan illar ta gushi mm, mm. to amma mutukar a ce kuma ba wannan ba saboda shi shaɗan tarko ne da shi mutukar kuma za ta zauna tana da bukatan namiji sannan shi kuma da ya aure ta ba shi da damar biya mata bukata to yau gobe gobe shedan zai iya amfani da wannan dama don ta saba wa Allah shi yasa idan shawara take nema a wajena hmm. in ce dai a daure a nemi magani idan kuma magani ba zai yiwu ba to tabbas gwara ta yi haƙuri ta auri wani ɗin shi ne eh, zai fi kuɓuta game da imaninta da kuma saɓa wa Allah to a kara makallawa ina ganin kamar tambayoyin masu kenan oh. ah, sai dai ban san malam ko akwai ɗan wani ƙarin bayan da zai musu ba masu kallon to hmm. ai ba wani ƙarin bayani da ya wuce kawai mu yi addu'a wannan yana da kyau hmm. musamman mutum ya ringa bautawa Allah ya ringa abubuwa bisa ilimi hmm. idan kuma mutum bai sani ba kamar hmm. yadda Allah ya faɗi fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamu domin kuma waɗanda ake tambaya shi yasa mm. za ka ga a cikin tambayoyin akwai wacce na ce ai ban sani ba ko gaskiya yawa mm. saboda ba don komai ba mm. wannan ita fatawa mu yara ne kuma ɗalibai ne mu wato abu yana da wahala ba don komai saboda in ka ba wani fatawa ka ɗora shi akan wani abu yaje yana yi kai ma kana da laifin ka na zunubi shi yasa kada yan uwa su ji ko na ce ban sani ba wannan shine ka'ida wato kamar yadda addinin musulunci ba a yi masa awon igiya mm. shi yasa wannan ba gazawa ba ne amma dai mu dage da neman ilimi don wani mm. abun ma in kana zuwa makaranta za ka bakka da bukatar ka tambaya mm. Allah dai ya sa mu dace Allah kuma ya karɓar mana duk ibadunmu da muke Allah gafarta mana Allah ya saka malan mu da alkhairi amin to ai akara makallawa ma ni sai in ga kila ko kamar yadda ka ce ina ganin kamar ko ka manta ne ma ya kara makallawa tunda ai annabi Isa ma kamar bai aure ba ma ai Gaskiya ne. Eh kaman bai aure ba ina gani ga Maryam na na Maryam. Gaskiya ne. Kaman ba su yi aure ba ina ganin ko. Gaskiya ne. Eh, to ina ganin duk abun ma me na taɓa jin wani malami ya karanto waɗanda ba su yi aure ba amma na iya tuno mutum biyu ne na ma ina gani a kallon Eh fa gaskiya ne akwai kamar Maryam da ka faɗi. Mm. Kuma irin wannan abin da ya sa za ka ga mm. ba a yin fatajarru'i zuwa gare shi mm, ne. Mm. akwai wa'insu abubuwan wanda Allah shiru yake mm, ya fitowa ya sarraha ya ce abu kaza ya faru ko abu kaza bai yi wannan ba to za ka ga dai sai dai ka fahimci haka da ishara mm, kaga kamar eh, sayyidatuna maryam kaga mm. wannan ishara ce ya nuna cewa ai ba ta aure ba kamar yadda mm. kai bayani to amma haka kai tsaye ba za a abin da ke faruwa shi sa ka je na yi bayanin ɗazu To a kara makalla shi kenan ko? Eh, shi kenan. To a madadin ni Yahuza Tahir Abu Albani sai babban malamin namu. Malam Muhammad Sani. alkanawi na'am sheikh sani rabi alkanawi ko sheikh din ne <laughs> to ai mu sheikh ne a wurin mu ai <laughs> da kuma masu kallon mu duk kuma sheikh ne a wurin ku ai ga sun suna ta rubuta sheikh to Allah dai sa mu dace to a madadin ku kuma sannan ku masu kallon mu to muna ku kasance tare da mu a cikin tashar mu ta mimbarin sunna tv za mu ci gaba da kawo muku karatuttuka kala daban-daban sannan kuma zamu mu ci gaba da kawo muku malamai daban-daban insha Allahu waɗanda za ku yi musu tambayoyi su ba ku amsoshi. Sannan da ikon Allah muna sa rai insha Allahu mun kusa mu zo mu fara yin shi kai tsaye in Allah ya so yarda da malamanmu daban-daban da su malam Sheikh Sani Sheikh Sani Rabi Alkanawi da kuma sauran malaman da muke gabatar da tambayoyi suke ba su suke ba ku amsoshi. Insha Allah kasance tare da mu a wani lokaci dan nan gaba insha Allahu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.